ba natsuwa ga duka ahali matar alijan matar alijan matar alijan matar alijan jinni ne ko insi matar alijan duka an roɗa mu da tsoron alijan matar alijan barka da zuwa a ah, barka alhamdulillah an da lafiya lafiya kalau ajaju barka ka dai iro ya gida an zo lafiya dan daga hajja kai mai gadi ya naga kina matsa ka ido ba komai kawai kura ne shi ke ido mai gadi ba na gaya maka kafin mu zo ba a gyara gidan nan ya na ko ina ƙura ai ku alhaji gidan nan a kullum ban share shi bane share shi kamar su goma sha uku ko sha hudu kuma yau tun da kace min ga kanan zaka zo cikakkiyar minti biyar ban yi da gama share gidan nan ba a ƙarya kake inda ka share shi za mu same shi haka ne yawa ai ka gama sha Allah kin gani ka ga duk ka share ko ina da ina yaka yaka yaka ba ga kaga ainihin ka gyara shi tsaf-tsaf can ɗin bayan gyara ranka ya to yanzu ka je can shi ke zan zo sami ka sannan ki da zuwa sannan mu dai ni zan ɗauki kayan in shigar su cikin ɗaki ke kuma ki je ki kamo ruwa ko lemo mai sanyi an gama matar alijan ne ko insiya gida bamba ba na tsuwa kowa na kuya da tsoratarwa matar alijan oh, oh, oh, oh. Aha. matar aljan so cheers ha Yayi ina saka kuma naga ka mike sama zan hau in ɗauko kwamfuta ta na da wani aiki aiki kuma yaya daga dawowar mu gidan nan yau yau zaka ce zaka fara aiki ka huta mana ka bari sai zuwa gobe dama Allah Allah nake mu dawo na karasa aikin to dan Allah kar ka dade kai sauri ka dawo kan na dade wake mai faɗi me yake faruwa da ke a cikin gidan nan na ga dukkin isakin jikinki ba komi kawai dai kai sauri karki dawo. matar alijan Wai kana nufin har ka je ka ɗauko kwamfuta? ka yi aikin da za ka yi sannan ka canja kaya? na yi sauri ne? amma sai ka ce wanda yake aiki da inji yasa za ka sha min lemu alhalin gana ka nan baka sha ba ah ni ban sha miki lemu ba kin dai shanye abinki da kanki wallahi ko rabi ban sha ba to menene abin garrama zan kana miki wani wajen duka an roƙa da tsoron alijan matar alijan ko kuwa alijan wanne ne shin waya gidan ne mutum ne mun gaza tashi mun gaza zaune matar alijan matar alijan matar alijan matar alijan matar alijan matar alijan ya ka shiga cikin kicin ne kicin kuma ani tun da muka shigo cikin gidan nan ba shiga kicin ba to wallahi yaya ba mu kaɗai ba ne a gidan nan akwai wasu a ciki <laughs> akwai su mana gani gaki ga mai gadi kinga ki kwantar da hankalinki idan ma wani abu ne yake miki giza-giza ido to ki karanta ayatul kursiyu ma ko falaki da nasi na lillahi wa Allah la ilaha illa Iro? Iro? A tashi inji? Oh. Subhanallah. Ki kwantar da hankalinki. Wuta aka ɗauki. Amma na ga Iro ya tashi inji. Matar Alijan. Matar Alijan. Oh, oh, oh, oh. oh. Aha. Matar Alijan. Iro? Iro? Eh? Zo mana. Um, talabijin ce na ga ta kunna kanta. Eh. Alhali kuma a kashe take. Eh, gaskiya alhaji wayarin ɗin gidan na akwai matsala. Sabida tunda kuka tafi kullum tibin nan idan an kawo ta zanga ta kunna kanta. na zo na kashe ma a hakan idan an kawo wuta tana ci gaba da kuma to ina jin a talabishin ina tana da matsalar wayarin amma kai tashi ka tafi tashi ka je matar alijan matar alijan matar alijan matar alijan jinni ne ko insi matar aljan duka an roɗa mu da tsoron aljan matar aljan ko kuwa aljan wanne ne ne shin a gidan ne ko a mutum ne mun gaza tashi mun gaza zaune matar alijan matar alijan matar alijan matar alijan matar alijan matar alijan jinni ne ko insi matar aljan duka an roɗa mu da tsoron aljan matar aljan ko kuwa aljan wanne ne ne hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir Inas tashi tashi mana lokacin sallar asubahi yayi na kuma sha gaya miki muhimmancin sallar asubahi akan lokacinta kin ga tashi da Allah tashi tar alijan jinni ne ko insiya abin da ke faruwa ba ne? Jini ne fa a brush ɗin. Ba jini ba ne, makilin ne. Ni ma su zuwa ya kama clean din ka ce in sa maka kuma kai tahowar ka baka karba ba haba inas sono ake yin burushin ne na yi na safi shaurana ne ma wai saboda me kike so ki ringa katse ni idan ina lazumin bayan sallar asuba kin san ba na wasa da lazumin bayan sallar asuba saboda fa'idojin da suke cikinsa duniya da lahira kuma kima ina nusashe sheki da kirin jinni ne koko insiya yawa Hajiya Inas. Yawa! Hajiya Inas. Har ka fito? Na fito. Um, Abin da nake so da ke. Ki samu ki zauna ki huta. kada ki tara kan ki gajiya matar alizan to yaya na ji zan kiyaye amma dai ka san nauyin da yake kaina na jama'a ya zama dole in sauke su in tuttuba ayyukan nan na san da haka ki kiyaye kin san da cewa hutunki shine amfanin dawon mu gidan nan assalamu alaikum matar alijan Ina wuni ajiya? Lafiya kalau Ina wuni alhaji? Lafiya lau. A'a. To, amma ya na ganki ke kadai. Ina amlan? Amlan ta ce ba za ta samu zuwa ba ayyuka sun mata yawa. Yayi, tashi ki shiga ce ki fara rage min ayyuka. To, hajiya. Um, to zan fita ko? sai ka dawo Allah ya kiyaye sai ka dawo Allah da ya kyauta. Amla, ni kamar ya jikin Inas? Wallahi jiki da sauki. Ni da me ke damun ta ne haka? Gashi nan dai amma dai yanzu ta sauki. Hala? Yar halak kenan. Wallahi kin ga yanzu nan muke taɗin ki ni da ƙawata. Amma ya jikin naki? To Allah dai ya ƙara miki lafiya. Ki ce hutu yayi daɗi. ina angon naki idan ya daki ce ina gaishe shi nima da zarar na samu space insha Allah ina nan zuwa Zainab Amla ina kuka shiga muna ta neman ku ga feshi an kawo mana emergency yanzu yanzu to ku zo maza mu je maza maza ku zo mu je Tan. Wanki ake ta yi ne? Wanki yi, ko za ka taya ni? Ha ina ni na taya ki wanki. Ai sai dai ɗebo na ba baki karo ki dan wanke mu. Allah ya kyauta in wanke ma goro ta. Aho. To kuma tunda aka yi goruwa, ai za a yi goro. Kuma kika san ma inda na za ta faɗi? Kai ne baka san inda rana za ta faɗi Wani na san inda za ta faɗi tunda da rana ta. Ni nan da ke gani na, ki yi kokari ki samu ni ne nan dan saurayi dan gwadas da ke gani dan kyakkyawa. Ina fa kyau an Eh? To ai haka ake so. Tun da yin zamu farar tukunya mai fidda farin Ni fa kaga ka ma cika surutu. ka kama hanya ka taiba shi aiki. Bari in ɗebo kake ƙarar da Oman. Ina zuwa, ina zuwa. Kake ƙarar da Oman. Kake ƙarar da kai yanzu fa na bata tana wanki kuma gata tana shara ai an gaba na faɗi tsoron aljan matar aljan ko kuwa aljan wanne ne shin maya gidan ne an gata kai Allah ina jin na yi gamu yau iro ire ya yi gamu a gidan nan alijan jinni ne koko insiya gida babba ba na tsuwa kowa na buya da tsoratarwa hakan ya sanya kowa zarriya